a to daga bangaren mata in kuna da wani tambaya muna maraba da ku duk wani tambaya in kuna da ɗaurewan kai wannan wani dama ne kuka samu na musamman ga dr zakir yana jira ku jero tambayoyinku a amsa muku ni ɗaliba ce kuma ina so maka tambaya ne akan littafin na vedas saboda na yi imani cewa littafin vedas shine babban littafi a addinin hindu to ina so in sani dangane da bayanin da kake yi akan wasu littattafai na addini kuma ka danganta shi da su to tambaya ta ita ce me yasa baka wawware bambance-bambance da ke tsakani ba wato kayi bayani ne akan kamanceceniyar littafin vedas da kuma addini na islam amma baka kawo muna bambancin da ke tsakanin su ba kaga ni yarinya ce mai bin addinin hindu hakan zai taimake ni domin in gane sakon da kake so ka isar kanwata ta yi tambaya mai kyau ta ce na yi bayani akan littafin bedans ta Kur'ani na kawo kamanceceniya amma ban kawo bambance bambancen su ba ita kuma tana son kamanceceniya ne game da bambance bambancen su to kanwata in zan yi magana akan kamanceceniya tsakanin Hindu da addinin musulunci na awowi to zan iya kawo miki bambance bambance su da dama na tsawon lokaci ina bayani to dalilin da ya sa na zaɓi na yi magana akan kamanceceniyan su saboda shine umarnin da mahaliccinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a Kur'ani a sura Ali Imran sura na uku aya na 64 inda yake cewa Kul ya ahlal kitab ya ku mutane littafi ta'alu ila kalimatin in bayna bainakum yace ku zauna ku tattauna akan abubuwan da kuka yi kamanceceniya to menene na farkon Allah na abda illa Allah ba mu bauta ma kowa sai Allah wala nushika bi shay'in kuma ba mu hada shi da wani abokin tarayya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabun min kuma ba mu biyayya ma wani daga cikin mu akan kai matsayi na Allah in kuma ba mu juye baya kullu shadu ka ce mun yi shaida bi anna muslimun akan mu musulmai ne muna miƙa wuyan mu zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan aya na Qur'ani shine yake nuna muna ta yadda za mu yi magana da mutane daban-daban ku yi magana akan abun da kuka yi ya in za ku tattauna to wanne ne a farko kuma wanda shine mafi mahimmanci Allah illa illallah akan ba mu bautawa kowa sai Allah madaukakin sarki to dangane da bambance-bambance kanwata zan iya magana na awowi akan hakan ba wai ba zan iya ba amma kuma zai kawo ɗan ƙiyayya saboda zai iya ɓata ran wani amma muka yi hakan a dole in aka zo ana muƙabala wato in ana muƙabala misali akwai muƙabala da muka yi da wani wanda ake kira dr william campbell kin saurari muƙabalan ƙanwata? eh kwarai na ga bidiyoyinka to wannan tattaunawan akan bambancin islam da kuma christianity saboda me yasa saboda ya rubuta wani littafi yana cewa wai akwai kurakuran kimiyya guda talatin a kur'ani tsawon shekara takwas ba musulmin da ya bashi amsa sai ya samu ɗaukaka sosai a kasan usa to sai ɗalibai a kasan ta usa suka kira ni muka zo muka yi wannan muƙabala kur'ani da bible a hasken ilimin kimiyya duk kagen da ya yi a kur'ani duk na cire na bashi amsoshin kuma na yanko hujjoji takwas. daga littafin bible wanda ya saba ma ilimin kimiyya har yau ya gagara bani ansa ko ɗaya to inda mukabala ne sai in yi bayanin misali wani malamin hindu ya ce littafin vedas shine kawai littafin da ya dace da ilimin kimiyya to kin ga sai mu tattauna akan littattafai da kuma kimiyya to ke ma yanzu in na faɗi wasu bambance-bambance za ki iya samun ɓacin rai to amma in kin matsa kina so in yi wannan bayanin za ki iya zuwa ki yi tambaya a iris to su kuma iris za su baki duka abin da ya ƙunshi wa'innan bayanan amma ni a cikin taron jama'a ba na so in yi magana akan bambance-bambance to sai dai in wani ne ya tilasta ni ba wai dun ba zan iya yi ba ne to amma tun da kin fahimci abin da suka yi kamanceceniya to ya kamata mu tattauna akan su kawai to ni kan fito da abin da suka yi kamanceceniya a Vedas da Bible da kuma Kur'ani ya kamata dukanmu mu amince ne akan littafi ɗaya shine kalman Allah amma 'yan Hindu za su ce Vedas shine kalman Allah Kiristoci za su ce Bible shine kalman Allah musulmai su ce Kur'ani shine kalman Allah to ina gaya ma kowa shawarin da nake so in bayar mu zo mu zauna mu zabi abin da ya fi dacewa to da za mu bi abubuwan da suka yi kamanceceniya a da littafin Bedas da Bible da kuma littafin Yahudu wato Talmud da Kur'ani za ka samu cewa duk littattafan sun ce Allah ɗaya ne duka littattafan sun ce ɗan aikan Allah na ƙarshe na baya shine Annabi Muhammadu tsira da aminci to ina tambayan ki kanwata me yasa ba za ki imani da Allah ɗaya ba zan tambaye ki kanwata shin kin yadda Allah ɗaya ne eh na yadda Allah ɗaya ne mana to kuma na kan kanwata kin yadda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ɗan aikan Allah na baya kuma na ƙarshe eto eh ni ka san yanzu tambaya nake yi kuma yana da matukar wahala ka gane bambanci da kuma daidai Qur'ani da Vedas kuma a takaice ina dan rude ne na rasa wani littafi ne bi cancanta wanda ne zan bi saboda in samu tsira wato ya kai ni hanyar Allah in samu bauta masa kan wata kin ji lecture da na gabatar akan kamanceceniyan Hindu da Islam eh kin ji ne na ciro Muhammad sallallahu alaihi wasallam a littafin Hindu eh na ji kina sane da cewa littafin ku ya ci Annabi Muhammadu sura da aminci shine da aika Allah na baya na karshe eh kin sani eh to kin yadda annabi muhammadu dan aikan allah ne eh kwarai sosai na yadda kin yadda to in kin yadda allah ɗaya ne kuma kin yadda bautan gunki haram ne kuma kin imani annabi muhammadu shine dan aikan allah na ƙarshe to da larabci za mu kira keke musulma ce ɗan wata kin yadda allah ɗaya ne eh na yadda allah ɗaya ne kin yadda ba a bautan gunki kin yadda Allah maɗaukaki baya da siffa ko hoto eh kin yadda da haka eh kuma kin ce kin yadda annabi Muhammadu shi dan aikan Allah ne to abin da kika shiga yanzu ko da ke baki karasa can saman ba amma saboda cewa da kike babu wani abin bauta sai Allah kuma annabi Muhammadu dan aikan Allah ne wato duk da ba kai tsaye ba za a kira ki musulma saboda musulunci yana nufin mutumin da ya mika wuyan sama Allah to kin yadda kin mika wuya yanzu ni ba kai tsaye ba kace ni musulma ce amma ina tunanin Beres ya faɗi haka ko kuma Qur'ani ma ya faɗi haka to in kin ce ba kai tsaye ba Haka ma ba wani damuwa idan kika zo kai tsaye ko ba ma kai tsaye ba mu muna nan muna jiran ki in kika zo za mu ki to amma yanzu kin san inda suka yi kamanceceniya to tunda littafin bedes ɗinku ya ce annabi muhammadu si ne ɗan aikan allah na baya kuma na ƙarshe kuma ya ce ki bi shi to kin ga in kika bi annabi muhammadu to ba kai tsaye ba kina bin littafin bedas ma kuma in kina so ki san me annabi muhammadu tsira da aminci ya faɗi to sai kin karanta littattafan hadisai to ba damuwa a hankali a hankali yanzu kamar kina noziri ne in kika dan taso sama kika je primary kika shiga secondary sai ki zo nan jami'a amma za ki karbi admission din ko a'a na ce za ki dai cewa ke musulma ce musulunci yana nufin wanda ya mika wuya ko wanda ta mika wuya ma Allah to menene muhimmancin lalle wanda ya imani da Allah daya dole sai an kira shi da sunan nan na musulmi eh me yasa saboda musulmi shine wanda ya mika wuyansa zuwa ga Allah kuma mataki na farko mafi muhimmanci na mika wuya zuwa ga Allah shine ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda bautan gunki haram ne kuma ka yadda annabi Muhammadu ɗan aikan Allah ne na ƙarshe to wanda ya imani da haka yana nuna cewa ya yi shirin mika wuya to daga nan sai mutum ya shiga mataki na ƙarshe ki san abubuwan da ake bukata a musulunci kamar yin azumi da kuma bada zakka banda sata banda fashi duk wannan daga baya zaki sani yadda da mika wuya shine mafi muhimmanci to yanzu abu mafi muhimmanci shine kin yadda da koyarwar annabi Muhammadu kanwata eh na yadda to kina so ki faɗi kalmar shahada shahada yana nufin ki faɗa da larabci akan ba wani abin bauta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne ina eh, na yadda Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammadu shi manzon Allah ne kuma na ƙarshe masha Allah masha Allah kanwata ina taya ki murna zan faɗa da larabci ina so ki maimaita bayana to ina so ki maimaita kalma bayana amma ina so in tambaye ki shin akwai wanda yake tilasta kiki hakan A'a, sam sam ba wanda ya tilasta. Ba wanda ya tilasta ki? A'a. Kina yi ne daga niyanki? Eh. To kanwata zan faɗa da larabci ki maimaita. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illalla. Illalla. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasulahu. Wa rasulahu. Na shaida cewa ina shaida cewa ina shaida cewa akan cewa ba Allah akan cewa ba Allah sai Allah sai Allah kuma annabi Muhammadu kuma annabi Muhammadu tsira da aminci a gare shi tsira da aminci a gare shi shi bawa ne shi bawa ne kuma dan aika na Allah kuma dan aika na Allah masha Allah thank you to ina taya ki murna yanzu kin shigo jerin addinin Islam kuma insha Allah domin ki samu ƙarin ilimi na samun ɗaukaka zuwa mataki na biyu har na uku muna da 'yan mata wanda suke wannan foundation ɗin kuma suna shirye suna murna saboda su gwada miki hanya in kuma kina da tambayoyi a abin da ya shafi Islam ko kuma wani abu muna nan shirye in kina da tambayoyi har akan Hindu muna nan shirye da duk wasu matsaloli muna nan shirye kuma ina addu'a ma Allah subhanahu wataala da ya baki gidan aljanna kanwata